biyo bayan da 'yan niga ke ci gaba da kafa tutotinsu a wasu ƙananan hukumomi a Taraba da ke arewacin Najeriya, su kuwa al'umman yankin maye ne da ke ƙaramar hukumar Fufore a jihar Adamawa. Rashin malaman jinya ne a asibiti ke ci gaba da sanadiyar rasuwan al'umman wannan yankin, domin a cewar su sama da shekara guda suka yi ba su da malaman jinya a asibitin je ka dawo da ke yankin. Lamarin da ya janyo suka rasa al'umma sama da hamsin da bakwai a cikin watanni goma sha ɗaya, kamar dai yadda joro Muhammadu da ke zama joron wannan yankin, wadda ya shaida min cewar lallai ilahin a halin yanzu suna fama ne dai tsakanin rayuwa da mutuwa sakamakon rashin malaman jinya da ke asibitin jeka ga dawo da aka gina musu a shekarun baya. Ba aiki, ba dokta, san, san, mun nemi shugabanza ya zo ya ja kunninsa ya zo so biyu daga wurin bai sake zuwa ba, so bai mishi magana abin bai sanja ba. Ina kira, mutane ko. sauran dauta. Shi kuwa Honorable Abubakar Aliyu Liman wadda ke zama tsohon kansil mai wakiltar yankin mayi ne a majalisar karamar hukumar Fufore wadda ya ce a halin yanzu dai sun rasa rayukan yaya da mata da kuma dattawa sama da hamsin sakamakon rashin malaman asibiti a wannan yankin. Idan kuwa jinya mai gwabi ta kama sai dai su ɗauko mara lafiyan zuwa yankin Gurore lamarin da ka janyo cewar kafin a iso wani lokacin sai dai mai jinya ya ce gagarin sai dai su koma da gawa a lokacin da muke zantawa da shi. Rashin ma'aikata da rashin magani gani har ya sa ma wajen ya fi shekara ɗaya ma yanzu a cikin shekara ɗaya nan in dai zan kirga maka a takarce dai ba zai kasa mutane hamsin da wani abu ba tsakanin yara da mata da manya kafin mu kai asibiti babba ko a jiya nan wani yaro ma ya rasu ko jiya nan an ɗauke shi za a je kai shi gurore malaria ne ya kadda shi amma kafin a kai gurore ya zo ya rasu a hanya. shi ma dai alhaji abubakar dattijo ne kuma shugaban kungiya mai kula da wannan asibiti da ke wannan yankin na koyi masa tambaya kan cewar kowane hali rashin malaman asibitin ya janyo jefa su a ciki wadda ya ce. Ya jawo mana bala'i ne a ranka da mu kam rashin jiwon aikin su ya jawo mana rasuwa ne kawai ake yi mana nan a garin nan yaran mu kanana in sun yi malaria mun dauka kafin mu isa guro sun riga sun rasu mu dawo da gawa ne kawai shine yanzu muke kokari har yanzu kuma har yau ma mun dauki mara lafiya ba mu da masu aiki mun kai shi guro da yanzu yau da safin nan ma ina rogon eh, masu kiwon lafiya su yi mana taimako su yi mana agaji su taya mu da masu aiki da ma'a magani. Yayin da nake kokarin hada wannan rahoton dai na yi ta kokari domin jin ta bakin sakataren na hukumar lafiya a matakin farko na karamar hukumar Fufore. Wada na yi masa tambaya kan cewar ga halin da al'umman mazauna yankin Wuro Lamido da ke yankin Maye ne a karamar hukumar Fufore ke ciki sakamakon rashin malaman jinya a wannan asibitin na je ka dawo da aka gina musu. Ya ce min bari dai yayi bincike daga bisani kuwa na buga masa waya bai ɗauka ba na ko aike masa sakon katta kwana shiru kake ji. Lado Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.